Eh, a sirre kan yi da ginin katangar, na Simiyowa wana cikin Nehemiya Sura 4 aya sha zuwa Sura 4 aya sha daya zuwa sha takwas amma zan karanta aya sha biyar zuwa sha takwas. Eh, Nehemiya Sura 4 aya sha biyar cewa da abokan gabanmu suka ji suka ji mun san eh, sirrinsu Ubangiji kuwa ya wargaje shirin su sai mu muka koma wurin garin kowa ya kama aikinsa daga wannan rana sai rabin barorinsa suka yi ta gini rabi kuwa suka rike da, masu aya sha bakwai masu ginin garin da masu ɗaukan kayan suna yi da hannu ɗaya hannu ɗaya kuma na rike da makami kowane magini yana a rataye da takobinsa sa'ad da yake gini mai busa ƙaho yana busa da ni maganar Allah amen a yau za mu yi magana kan wannan asirrai na ida wannan ginin katanga mun yi bincike cewa akwai abubuwa da dama da suka kawo tsaiko cikin wannan aikin ginin katanga daga ciki kuma daga waje na wa'annan al'umma da haka nan eh, nihimiyar sura shidda aya ah, sha biyar na cewa ginin wannan katanga an ida shi cikin ah, kwana ah, hamsin da daya hamsin da biyu aikin ya ya ɗauki lokaci da yawa ko an yi shi da sauri eh, lokacin da suna fama da wannan abokan gaba da suke damun su eh, kuma ko cikin yanayi irin wanga yanayi dai kai eh, a gina katanga cikin wayannan kwanaki kalilan akwai ban mamaki ne ko amma da tare cikin duk da cikin wannan yanayi sun ka yi da ginin wannan haikali wannan katanga da kofa lalle ba karamin aiki ba ne ba amma littafi mai tsarki ya ce sun ida shi cikin kwana ah, hamsin da biyu kenan a yau ah, yayin da muke binciken mu na karshe game da wannan haikalin Jerubabel muna so mu ga menene wannan asiri menene wannan asiri na 'ya'yan Isra'ila wanda ya kai su ga iya wannan gina wannan katanga cikin kwana hamsin da biyu ko abin ban mamaki kenan abu na farko shine suna da tunani ga aiki sun sa tunaninsu ga aiki in mun diba cikin nehemiya sura hudu aya shidda aya na cewa eh, muka gina garin har ya kai rabin tsayinta domin mutane sun himmantu da aiki kenan mutane sun himmantu ga aiki wannan kalma ta eh, himmantuwa shine lab lab kula ya gani shi na saman wannan shafi yana cewa yana yana cewa wato tunani ko zuciya ko kuma eh, marmari kenan abin da yake nuni shine mutane suna da wannan zuciya mutane suna da wannan guri suna da wannan tunani suna da wannan guri suna sun sa zuciya sun kufanta domin su eh, su yi da wannan aiki sannan wannan kalma kuma ta hidinanti an yi amfani da ita cikin kuba shari'a sura shidda aya biyar kuba shari'a sura shidda aya biyar na cewa sai za ku ka kaunaci Allah ubanka da dukkan zuciyarka wannan dukkan zuciyarka wannan zuciya shine wannan lab ko kuma eh, ya hito daga wannan kalma ta lab kenan lokacin da Nehemiah a cikin Nehemiya ya ce mutane suna sun kofa kenan mutane nan wurin sun sa zuciyarsu cikin wannan aiki mutane suna yin wannan aiki ne da dukkan zuciyarsu kuma ah, kamar yadda aka hudi a cikin kuba shari'a sura shidda a biyar mutane suna hidimta ma Allah mutane suna yin aikin Allah da dukkan zuciyarsu da tunaninsu shi ne abin da yake ne mutane suna da wannan tunani na yin aiki sannan kuma in mun diba cikin bitrus ta ɗaya sura biyar aya biyu bitrus ta ɗaya sura biyar aya biyu na cewa wannan makiyayi a cikin ku wato yana, yana aike shi ba tare da eh, ɓacin rai ba amma da dukkan zuciya ku yi kiwon garken Allah da yake tare da ku ba a kan tilas ba sai dai a kan yarda sannan wannan shi ne uh, wa'annan mutane mutane suna da wannan tunani suna da wannan buri na su yi aiki sun ba da kansu sun da ofa da yardar rai wato ba dan an ta musu ba kuma sun yi shi ne da dukkan zuciya kuma mun diba cikin kwarantiyawa ta biyu sura takwas aya sha biyu ana cewa domin mutum yana da niyyar bayarwa bayar suwarsa za ta zama abar karɓa ce bisa ga yawan abin da yake da shi ba bisa ga abin da ba shi da shi ba kenan lokacin da muke sa zuciya cikin tukofa ga yin aiki Allah Allah yana karɓar wannan aiki kenan lokacin da muke aikin Allah ya kamata ne mu yi shi da dukan zuciyarmu da kuma da miƙa rai shi yasa waɗannan mutane suka kai ga yin wannan aikin gini sun miƙa zukatansu sun dukufa da dukkan su cikin wannan aiki cikin gina wannan garu na wannan birni kuma shi yasa Allah ya taimake su kuma ya ba su dama su yi da wannan aiki cikin al'ashadi fastan mu wanda ya kawo wannan ikkilisiya ya ce ya kamata mu hidimta mai ikilisiya da zuciya tamkar mu ne muka kawai ikkilisiya kuma ya ce in ya ce kuma in lalle mu ne shugabanni in zamanto ina kana shugaba na ma'aikata kuma kana aiki a cikin ma'aikatarka to lalle ka ka tabbata da cewa ba za ka jira ba in ka ga akwai wata matsala sai ka ta gida ka bar matsala to in in ma'aikatar ka ce in gidan ka ce in kai ne shugaban wannan ma'aikata ba za ka jira ko dai ka san yadda zaka gyara matsalar ko baka iya ba ba ne damuwa ba kai ne zaka hwadawa domin ka ga cewa ka ga kai da abin da kai kana iya domin a ciwo kan wannan matsala ba za ka jira ba sai wani mutum wanda ya iya aikin ya zo ya ce maka kai wanga aiki ina iya gyara a'a ta yaya kake kai da kanka wannan ina na tabbata da cewa haka yake ah, yayin da yayin da waɗannan mutane suke mida miƙa kansu wannan marmari wannan wannan kana lokacin da kake sa dukkan zuciyarka cikin wannan aiki tamkar kana faɗa ciki ne kawai ba, za ka diba lokaci ba za ka diba lokaci daga karye nawa ne a'a in wannan ya cikin wajen aikin ka kawai aiki za ka ba za ka bar wannan wani aiki sai ka ga cewa ka gyara wannan abin komi ya gyaru ba za ka ce a kai na wuce lokaci kai bari in bari in bari in taya ta ko an ida ko ba a kare ba ta ya ni gida ba ka haka nan kenan na tabbata da cewa wannan hidimta ma Allah ne da dukkan zuciya lokacin da muke da wannan zuciya ta, ta kufa cikin aiki Allah zai taimake mu kuma ya ba mu dama mu yi da wannan aiki nashi kuma ya kuncin yake amen kenan wannan zuciya ta hidimta mu Allah da dukkan zuciyar mu duk cikin hidimta mu Allah abu na biyu ba su ji tsoron abokan gaba ba ba su ji abokan gaba ba amma Allah in ku mun diba cikin mai sura hudu ayar nan ta sha hudu sura ayar nan ta sha hudu na cewa da na ga mutanen sun damu sai na tashi na yi magana da shugabannin da sauran jama'a na ce kada ku ji tsoro ku tuna da ubangiji mai iko mai mai ban barazana ku eh, ku yi yaƙi domin ɗan uwanku da 'ya'yanku mata da maza kuma na san wannan abu ne mai mahimmanci saboda mun san da cewa cikin yanayin da 'ya'yan isra'ila suke a wannan lokaci ko abokan gaba suna suna suna zuwa sun har musu kuma sun watsa labari cewa ai suna sauri cikin yin aikin aikin gini kuma 'ya'yan isra'ila sun ga cewa ba za su iya ganin zuwansu ba kuma 'ya'yan isra'ila za a yanke su kashe su ba tare da sun kare kansu ba to wane ne ba zai ji tsoro cikin irin wannan yanayi ba oh. amma nehemiya ya ce musu kada ku ji tsoro kada ku ji tsoro saboda ni saboda Ubangiji mai iko mai ban razana yana tare da ku. Kinan eh, wa'annan koyarsuwa ta Nehemiya mai sauƙi ce kuma koyarsuwa Allah ma mai sauƙi ce kada ka ji tsoro kada ka ji tsoro saboda me saboda ina tare da kai saboda Allah yana tare da mu. Saboda me za mu tsorata? saboda me muke tsorata shine wani bi saboda yanayin da muke ciki yana da wuyar ɗauka yana da wuyar ganewa wato wannan yanayi da suke ciki in mun diba sun bar ƙasarsu sun dawo domin su sake gina wannan garu ko eh, kuma aikin shi kan shi gaskiya mai wuyayi ne ko akwai wuyayi amma eh, ga kuma suka je labarin cewa abokan gaba sun haɗa kai kuma suna zuwa a urushalima domin su kashe su kuma su hana su ci gaba da wannan aiki babu bege babu <laughs> babu wani bege ko babu bege babu hanya babu mahita cikin wannan yanayi kenan eh haka ne muna iya cewa saboda wannan lalle akwai tsoro saboda wannan yanayi da, suka samu kansu saboda wannan labaru da suke cewa babu hanya babu mahita ba bege wannan yana kawo tsoro duk da haka nan wannan hanya ta bada wannan amsa shine mun ya kamata mu gaskanta da cewa Allah nan tare da mu ko ba haka ba shi ne abin da ya ya ce musu saboda Allah yana nan tare da mu kada mu ji tsoro mu rabu da wannan tsoro saboda Allah yana nan tare da mu shi ne abin da Nehemiya ya ce musu kuma shi ne abin da na tabbata Allah ke shaida mu yake gaya mu a yau kenan lokacin da muke da tsoro ina ganewa ina gane cikin yanayin da muke ciki eh haka ne amma mu dibi zukatanmu ina ne wannan tsoro ke zuwa daga ina yake zuwa ko kenan kada mu gaskanta da dukan ko mu gaskanta dukan cewa Allah wannan mai iko duka Allah mai mai ban Allah wanda ya yi karhin wannan cuta yana tare da mu ko kenan in mun gaskanta da cewa Allah yana nan tare da mu to lalle za mu rabu da wannan tsoro kuma eh, ba za mu bar mu su kare ba ya ji tsoron abokan gaba kenan Timotheus ta biyu sura daya aya bakwai na cewa tsoro ko eh, ku tsoro ba wani abu ne wanda Allah ke badawa ba ga 'ya'yan shi Timotawus ta biyu Sura ɗaya aya bakwai na cewa gama Allah bai ba mu wannan ruhu na na sanya hadi ba wannan zuciya ta, tsoro ba zuciya ce wadda Allah ke ba da ga yayansu ba amma iko da ƙauna da kaskanci kuma cikin Joshua Sura ɗaya aya tara Joshua Sura ɗaya aya ɗaya ba na gaya maka ba ka zama da ƙarfi kuma ka zama da, da naciya gama Allah yana tare da mu a dukkan inda muka je yana cewa ko ko ya ce ko ba umarci ka ba ka zama da ƙarfi da kuzari kada ka razana ko kuma ka kasa gama Allah ubangijin ka yana tare da kai a duka inda ka shi kenan da tahi mai tsarki na gaya mu saboda Allah yana tare da mu bai kamata mu razana ba bai kamata mu ji tsoro ba ya kamata mu zama da kuzari da ƙarfi shine dalilin da yasa ya kamata mu mu rike ban gaskiya saboda Allah na tare da mu Fasto mu ya bayyana cewa eh, wannan koyarwa eh, tana tana nuna kuma da eh, abubuwa da yawa ne fastan mu ya gaya mu ko fastan namu yake yake fasata mu cewa in lalle akwai ban gaskiya ban gaskiya tana koran tsoro kuma in dai akwai tsoro to wannan tsoro yana korar ban gaskiya <laughs> ko kuna ganewa kenan ban gaskiya da tsoro ba su iya zama tare ba su iya zama ba su tsayuwa su zanna wuri guda tare in akwai tsoro in akwai ban gaskiya to tsoro zai bace in amma in akwai tsoro to ban gaskiya ta ma za ta bace kenan in muna da tsoro ta kowane irin dalili ya kamata mu sa ban gaskiya mu ga Allah domin wannan tsoro namu ya gudu ban gaskiya ta ci yaƙi ga wannan bai tsoro na mu amen ba ina cewa ah, lalle wannan abin bai bai kawo mini tsoro bai damu na ba amma mata sura 6 a 27 kuma mata sura mata sura 6 a 27 na cewa ta wurin jin tsoro wa ne ke iya eh, kiyaye ransha wannan yana nuna cewa ta wurin jin tsoro taurin eh, lalle muna da tsoro ko amma taurin tsoro taurin tsoron wannan taurin zama cikin tsoro wane ne zai iya ƙara sha'awa guda ga rayuwarsa littafi mai tsarki na ce tsoro ba wani abu amfani ba ne bai da wani amfani taurin jin tsoro in ka jima muna jin muna muna nuna jin tsoro to ko a guda bai iya ƙara bai ba mai da wani amfani ba ya kawo wani canji cikin rayuwa bai bai ƙara wani abu cikin rayuwarmu kenan kada mu ji tsoro kada mu damu amma bari mu samu a sabon gaskiya cikin Allah wanda yana tare da mu wanda kuma yana bayan mu kuma zai kasance tare da mu wanda zai kasance gaban mu wanda zai jagorance mu kuma zai kare mu kuma zai kiyaye mu zai kuma kai mu a inda muke kamata mu kai kana'ana ta ruhaniya amen uku lamba uku sun yi aiki biyu wato tsaro da aiki sun yi aiki biyu suna tsaro suna aiki kuma wannan ma'aikata an raba su kan an raba su gungu biyu manya lokacin da gungu na farko na aiki gungu na biyu su kuma suna tsaro tare da kaya tare da makamansu lokacin da kuma ma'aikata na gungu biyu suna aiki gungu na farko su kuma suna tsaro suna kiyayewa nehemiya sura hudu aya sha shida zuwa sha bakwai daga wannan rana sai raba barorin suka yi ta gini rabi kuwa suna rike da masu da garkuwoyi da bakuna da sulki kenan kuna gani wa'annan ma'aikata ba wa'ancan mutane wa'annan ma'aikata waɗanda suka zo domin su yi wannan su gina wannan katanga ta wannan birni kenan sun karbi kashi biyu ko su rabu kashi biyu kenan lokacin da rabi na aiki rabin kuma su suna tsaro suna kiyaye wannan ganuwa sannan haka kuma suke yi sannan kuma ah, fiye da wannan aya sha bakwai masu ginin garon da masu eh, ɗaukan kayan suna yi da hannu ɗaya hannu ɗaya kuma na riƙe da makami ko eh, sannan masu ginin kuma kowane magini yana rataye da takobinsa sa'ad da yake gini mai busa kaho yana busa da ni yana kusa da ni kenan wannan abin da yake shi shine ba wai ara masu kashi biyu bane ba an raba ma'aikatan kashi biyu bane akwai masu aiki sannan akwai masu tsaro ko amma ko wa'annan masu aikin su ma yayin da suke yin aikin suna rike da da takobin su cikin hannu guda sannan suna rike da abubuwan aiki da hannunsu guda ko kenan da hannu guda suna aiki suna wannan eh, eh, ginin wannan katanga sannan hannu guda kuma suna eh, rike da wannan makami ko kuma wannan takobi suna tsaro abin da yake nuna mana ne shine waɗannan mutane lalle suna aiki kuma suna tsaro a lokaci guda waɗannan mutane suna tsaro kuma suna aiki lokaci guda wannan kenan yana koya mu cewa ya kamata mu ma mu yi aikin tsaro da mu yi tsaro kuma da aiki lokaci guda saboda lokacin da muke wannan Allah zai yaƙi domin Allah zai yaƙi domin Nehemiya sura 4, aya ashirin na cewa eh, duk inda kuka ji an busa kawo sai ku taro a wurin Allah mu zai yaƙi domin kenan wannan ayoyi biyu ne bayan wannan eh, bayan nehemiya ya ce musu eh, ku riƙe ku riƙe takobi da hannu guda sannan ku yi aiki da hannu guda ko sannan ya ce in kun yi haka in mun yi haka allah zai yaƙi mu allah zai yaƙi mu abubuwan mamaki ko abubuwan ban mamaki in Allah yana yaƙi da mu ko ko ba ku so Allah mu ya yi yaƙi da mu in mun ya in ya yaƙi domin mu na tabbata da cewa kulle yomi nasara ce ko kulle yomi nasara ce kuma wannan nasara za ta zama tamu saboda Allah yana yaƙi ne domin Allah nasararsa za ta kasance tamu to kaka yanzu za mu yi tsaro me yake nihi mu yi tsaro a cikin littafi mai tsarki mun sani ko yana nihin addu'a yana nihin addu'a in ba diba cikin afisa sura 6 aya 18 yake cewa da dukkan addu'o'i da roƙe-roƙe ku yi addu'a a kowane lokaci cikin ruhu kuma da wannan da wannan tunani ku tsaya cik tsayin daka kuna nacewa kuna kai roƙe roƙenku domin dukkan tsakaka ku yi addu'a sannan kuma ku zama a faɗaki sannan mata sura 26 aya 4 aya 40 cewa ku nace cikin tsaro da addu'a wannan tsaro yana nihin cewa ah, mu yi tsayin tsayin daka sannan lokacin da muna yin aikin Allah ya kamata mu yi aikin biyu kenan muna aiki kuma muna addu'a a lokaci guda ba tare da addu'a ba babu abin da ke yiwa, babu abin da muke iya samu babu wani nasara da za mu iya samu ba tare da addu'a ba kenan 'yan uwana maza da mata bari mu hidimta ma Allah da addu'a bari mu yi aikin Allah kuma mu yi addu'a domin Allah zai yaƙi domin mu kuma ya ba mu nasararsa. Amen. Abu na hudu Abu na hudu shine sun tsaya a Urshalima har lokacin da suka ƙare wannan aikin biyu. Sun tsaya a Urshalima har lokacin suka ƙara wannan aiki. Nehemiya Sura 4 aya 22 zuwa 23. A wannan lokaci kuma na ce wa jama'a kowane mutum tare da baransa ya kwana a Urushalima domin a yi tsaro da dare, da safe kuma a kama aiki. Saboda haka ni da ‘yan uwana aya 22 kenan. Wannan yana nuna mu cewa suna da sun gane cewa wannan aiki ya kamata a ida shi da wuri. In na ɗauki misali lokacin da ni ina soji wato eh, shugabana ya wannan wannan wuri eh, inda nake rayuwa da kuma eh, minti sha biyar ne yake ɗauka ta domin in zuwa waje wajen aiki kenan bayan wannan dole sai mun kare wannan wuri da ake kai mu wanda shugaban mu ke kai mu kuma sai lokacin da shugaban mu ya ce mun mu mure wannan yana nufin cewa lokacin da muke kai can wurin muna ci a can muna kwana a can muna yin komi a can babu wani babu wani dama ta dawowa baya saboda mi saboda an hora mu ne domin yaƙi sojawa an hora su domin yaki kenan eh, mun samu kamar cikin yanayi na yaki <laughs> kuma babu tabbacin cewa to ana iya komawa gida ko kenan muna zuwa can ne kuma duk abin da muka muka kawo shine abubuwan da za mu amfani da su domin eh, zamantakewa kuma mu ci gaba da kiyaye wannan wuri da aka kai saboda eh, ni eh, eh, abinda na kare tare da abokaina da shugabanni na wuri ne mai mahimmanci inda shugabanni abokan gaba suke kawo har lokacin da suna so su ci koriya da yaƙi hakan nehemiya ma da mutanen isra'ila sun ga cewa wannan aiki ya kamata a kare shi da wuri kenan babu dama ta a bar wannan aiki kuma wannan wuri mai yiwuwa yana gidajensu suna a wajen urshima kenan babu dama ba su da lokaci na a a dawo ko a gida a dawo kenan aiki ne wanda ana bukata a kare shi da wuri ta tuna fustan mu kullum yana ce mu Allah Allah aiki ya mai yawa na tabbata domin ya karafa mu ne ga gane cewa akwai eh, akwai aiki da yawa kamar yadda Irmiya ya karba ya karba ƴaƴan Isra'ila a kan aiki ɗan uwana maza da mata yayin da muke yin aikin Allah muna buƙatar mu gane cewa babu lokaci kada mu sa ragwanci kada mu yi son kai ba bai kamata kuma mu ce sai gobe ba abin da muke yi yau lokacin da Allah ya ba mu aikin shi ya kamata mu bar dukkan wasu abubuwa da muke duk wani jin daɗi na wannan duniya amma mu yi shi da dukkan zuciya ta cewa sanin cewa babu lokaci isasshe lokacin da muke yin wannan Allah lalle zai aiko zai aiko mana taimakon shi kuma zai cika nufinsa kuma zai cika aikinsa na tarihin fansa a cikin rayuwar amen kenan a ƙarshe a yau sauran ayyuka Allah ne ya ida su sauran ayyukan Allah ne ya ida su in muka dima cikin Nehemiya sura 6 aya 16 Nehemiya sura 6 aya 16 na cewa sa'ad da abokan gabanmu da dukkan al'umman da suke kewaye da mu suka shi sai suka ji tsoro gabansu kuma ya faɗi gama sun gane da taimakon Allah mu muka yi wannan aiki nihimiya ya, ya, ya sadaukar da abubuwa da dama. nihimiya ya yi rayuwa tamkar mutum wanda eh, ya, ya, ya yi tafiya wurare da dama ya ba duka wani rayuwa ya sadaukar da wani rayuwa ta shi ta jin daɗi rayuwar shi ta wadata wannan wadata da yake da ita ya sadaukar da komi ya aiki tukuru ya sa komi da yake da shi domin ya yi wannan aiki na gini kuma a ƙarshe ya kai ya kai ga, cin wannan babban nasara ta yi da wannan aiki cikin kwana hamsin da biyu wanda abu ne na ban mamaki na mai wuya ganewa duk da haka nan wannan hurce shi na ƙarshe ne wannan aiki ba su kai ga yin shi ba ne ba su su wannan aiki sun kai ga yin shi ne taurin taimakon Allah taurin tare da Allah wannan aikin Allah ne Allah ne ya kafa wannan aiki Allah ne ya cika wannan aiki shi ne abin da Nehemiya ya furta ta wurin wannan aya Nehemiya sura 6 a sha kada mu manta kada mu manta wannan ya kamata kullum mu tana cewa Allah shi ne wanda ke cika nufinsa kuma aikinsa Allah ne yana da shirinsa kuma wannan shiri na Allah sai cika Allah ne Allah ne ya tsara wannan Allah ne ya tafiye da wanda aiki shi ne ya kai wannan aiki a ƙarshe saboda Allah yana da shiri saboda Allah ya riga ya komi haka kuma ya kai ga cika haka kai ah, ga cika ga dukkan mutane cikin ikkilisiya ga dukkan mutane da suke cikin wannan koyosuwa ah, kuma ah, ga domin ƙasar malaysia da wannan kuma cuta ta korona allah na da nuhin shi a ciki bayan dukkan waɗannan abubuwa da muke gani muna ganin eh, ya kamata mu san da cewa akwai shirin Allah kuma shirin sa da nufin sa lalle za su tabbata za su cika koma mi zai faru amen kenan ko da kuna jin eh, a wannan lokaci ba ku da ƙarfi kuna jin cewa ku su ne a wannan lokaci ko da ku ga cewa a yanzu ku wani babban ne to kada ku damu akwai shirin Allah domin rayuwarka domin rayuwarki Allah zai zo kuma zai cika nufinsa kuma da shirin shirinsa a cikin rayuwa amen kenan ko da ikkilisiyar muna ganin cewa karama ce kada mu ji tsoro na tabbata da cewa akwai nuhin Allah a cikin wannan inda ba haka ba da bai kawo wani ikkilisiyar a Malaysia ba kenan akwai nuhin Allah akwai shirin Allah kuma wannan nuhin Allah da shirinsa a cikin lokacin da shi da kanshi ya kayyade za su tabbata amen kuma na gaskanta da cewa nayin Allah shine ya yi amfani da wannan ikkilisiya domin ya watsa wannan magana tashi ya matsa wannan magana ta ceto ya watsa wannan magana tarihin fansa a dukkan iyakokin wannan duniya kuma na tabbata da cewa Allah zai yi wannan ko ma zai faru kuma ga wannan ciwo na corona da muke ciki muna ba mu sani ba koyaushe zai karewa amma na tabbata da cewa akwai nahin Allah kuma akwai shirin da Allah yake da shi kuma komi zai faru nahin Allah da shirin shi za su cika amen abu guda wanda mu ya kamata mu yi ne ya kamata mu zama abokan aiki ba shi Allah Allah yana shi Allah shi ke shirya komai kuma shi ke kai komai haka ga kamala kenan babu wani babu wani abu da mu muke iya yi ko amma ya kamata mu zama abokan aikin shi na gaskiya a cikin littafi mai sarki an ce ya kamata mu zama masu adalci kayan aiki masu adalci wanda Allah zai amfani da su wannan eh, taimako wannan gudunmuwa da ke tafiya tare da nihin Allah wannan eh, zai zai zai ta hama nihin Allah baya wannan ba wai zai kasancewa mu ne za mu cika komi ba ba wai mu ne za mu ci nasara cikin yin komi ba amma ya kamata mu zama wa'annan abokan aiki da Allah ya kamata mu zama wa'annan ma'aikata na Allah mu zama wa'annan ma'aikata a wato kayan aiki na gaskiya domin mu kai ga iya zama masu shaidar ga wato nasara da Allah zai bada kuma ta ruyin wannan mu samu albarka Allah ya albarkace mu ina addu'a domin bari ni da kai mu zama waɗannan abokan aiki na gaskiya na Allah kuma kayan aiki masu adalci na wanda Allah zai amfani domin su kuma domin a taurin yin addu'a tare da shi taurin yin taurin yin aiki tare da shi domin ni da kai Allah ya gayyace mu cikin wannan babban sallah ta nasara kuma mu ci gashi a barkunsa amen dan uwana maza da mata bari mu samu bege ko bari mu sa begen mu cikin Allah kuma bari kada mu ji tsoron komi amma mu dogara ga Allah mu yana tare da mu a yanzu yana tare da mu yana yana yana ziyartar mu a cikin gidajen mu a wannan lokaci yana tare da mu amen Allahnmu yana tare da mu